أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير برية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب السهو في الفرد والتدوئ bai mai bayani akan rabkanuwa ga sallah ta farilla ko ta nafila shin daidai ne suna daidai ko ba su daidai wa sajadawnu ibn abbas abdullahi bin abbas ya yi sajada radiyallahu anhuma Allah shaida da su ya yi sajada sai sajada bu ba a dauturi ke bayan wasari ne hmm? to babun wannan babi ne izalim yadda in bai sani ba kam sallashin raka'a nawa yayi sallah sallah sallatan raka'a uku ya arba'an ko raka'a hudu yi sajada zai yi sajada sajada ta yin sajada biyu wa huwa jalisun shina zamni hadisna na fulala hadisna hisham mun abi abdullah wa iyu an yahya ibn abi kasirin an abi salama an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace idza nudiya bi salati idan aka kiran sallah adabara shaytan shaitan zai juya shi sheƙa da gudu wala ko duradun shi na rihi hatta la ya sama azan sai ya kasance bai je kiran sallah fa idza qudiya azan idan aka kare kiran sallah a kabala zai fuskanto wa idza suwiba biha idan aka yi kama ta sallah a dabar zai koma shekawa da gudu fa idza qudiya taswibu idan aka kare kiran sallah a kabala zai fuskanto hatta ya hadu da bayanan mar'i wa nafsihi hashe sanya batun zuci tsakanin mutum da rayuwa tai ya ƙulu zai ce masa uzkur kaza ka tuna kaza wa kaza da kaza ma lam yakun abin da mutum bai kasance shi na tunawa ba hatta ya zallar rajulu har mutum shi kasance in ya dari kam sallah bai san ko raka'a nawa yayi ba fa idza lam yadri ahadukum kam sallah idan ɗaya daga cikin ku bai san ko raka'a nawa yayi ba talata raka'a uku yayi au arba'an ko kuma raka'a hudu yayi fal yajus yi sajada sajada ta sajada guda biyu wa huwa jalisun shi a zaune وفي رواية لأبي داود قال dawuda fal yajus sajada tayni wa fajalisun qabla taslimi shi sajada sajada bu gabanin sallamawa kenan kaga nan qabla na qabla kenan zai ga wannan matsala wannan matsala ita ma qabla ce ko da yake nan ga riwaya ba a san ko ce iri ce. amma riwaya ta abu dawud abin da yake fal yajus sajada tayni shi qabla gabanin sallamawa kaga wannan ya bayyana da qabla ce kuma wannan hadisi Buhari da Muslim sun rawaito shi babu sahu da wa tadawwi babu mai bayani akan rabkanuwa ga sallah ta farilla ko kuma ta nafila wa sajada ibn abbas abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yayi sajada sajada ta yin sajada guda biyu ba da wuturi bayan wuturi ne to nan maluma sun yi sabani shin wai ainihin wanda aka rabkanuwa yar kana ta kama ka ga sallah ta farilla yadda za kai haka za kai ga sallah ta nafila ko ko akwai bambanci to jumhurin maluma sun tafi akan cewa babu bambanci da da rabkanuwa ta farilla da ta nafila duk guda ce duk in ta kama ka za ka yi wasu kuma sun tafi akan cewa akwai bambanci ga nafila in ka samu rabkanuwa ba ha komai amma na Abdullahi bin Abbas kaga ya samu rabkanuwa ga wuturi kuma ya sajada don haka shi kenan kaga shi gone wuturi ba farilla bane nafila ne kuma ya samu rabkanuwa garin shi ya sajada don haka shi kenan da sallah ta farilla da ta nafila ba su da bambanci amma sai kasance su malikiya mai ahlari radiyallahu anhu shi na cewa wasa'u fil nafilati rabkunwa ga nafila ka sahu fil faridati tamkar rabkunwa ne ga sallah ta farilla illa fi sitti masaila in ba ga matsaloli guda shidda ba yace al-fatihati was surati was sirri wal jahri wa ziyarati rak'atin wani ziyani ba'd wani ziyani wani ziyani rukunin in tsala annan guda shidda kenan yace nan waɗanga wurare kawai nan dai sallah ta farilla take da bambanci ga nafila ga rafkanuwa alfatihati idan ya kasance ka zo ga sallar ka ta nafila kammance ba karanta fatiha ba ba karanta fatiha ba har kai ruku'i sannan ka tuna to sai kai kabla za ka yi sajada kabla salami amma in ga sallar farilla ne za ka yi watsi da wannan raka'a ka wata raka'a tunda ka fatiha gare ta wannan shi bambancin su sai wajen sura da asirtawa ko bayyanawa wanda ya kasance ya bar sura ko ya bar asirtawa ko ya bar bayyanawa ga sallah ta nafila ya tuna bai tuna ba sai bayan ya ruku'i sannan ya tuna to wannan zai yi sajada qabla salami a ba zai komai ba wanda ya bar sura ko ya bar bayyanawa ko bai asirtawa ga sallah ta nafila komai bai in dai bai tuna ba har bayan ya riga ya kullar ruku'i na in bai kulla ruku'i ba sai shi karanta sura in ya karanta sura in wurin fatiha in wurin bayyanawa nashi bayyana in wurin asirtawa nashi asirta in ya kare kuma ba zai komai ba amma in ya kasance ga sallah ta farilla mutum yammance da sura ko wurin bayyanawa ya asirta ko wurin asirtawa ya bayyana wannan zai kaula kaula ta kama shi kenan in ya kasance wurin asirtawa ne ya bayyana ba da zai in wurin bayyanawa na ya asirta wurin bayyanawa in ya asirta kaula zai yi in ya kasance bar sura kuma wannan kaula zai yi to ko kuma ziyaratu raka'atin ƙara raka'a in ya kasance mutum ya tuho ga sallah ta nafila mai raka'a biyu da ya nafila raka'a biyu makwahin shi sallame sai mace bai sallame ba sai tashi kulla raka'a ta uku bayan ya karanta fatiha kila ya ya aza sura ga nafila ta mai raka'a biyu kina raka'a biyu biyu shina sallamawa sai ya raka'a biyu mace bai sallama ba littafi sai da kawar ka'a guda sun zanta uku kenan yi rukuki sannan ya tuna to ba zai dawo zaune ba sai tun haye guda sai su zan raka'a hudu sai ya sallama sai shi kabla sabanin farilla idan sallar farilla ta irin wannan ya kama shi ya ƙara raka'a guda kamar ya miƙe garka a ta biyar ga sallah ta farilla to zai dawo ya kula raka'a ko bai kula raka'a ba sai yana ziyani ba rukuni kamar wanda ya mace da wani sashe na rukuni daga cikin rukunnan sallah in ka bar rukuni daga cikin rukunnan sallah in ga nafila ne in ga nafila ne ka tuna bayan ka riga ka kare sallah sallar nafila ka yi sai kan mance ka bar ruku'i ko kan mance ka bar mata sajida baka tuna ba ka riga ka sallame to shikenan ba za ka mai sallah ba amma sallah ta baci amma sabani sallar farilla in ga sallar farilla ne kan mance da ɗaya daga cikin rukunnan sallah baka tuna ba sai bayan sallama wa sallah ta baci bayan ka bayan ka sallama kuma a ya tsawo sannan ka tuna sallah ta baci an kiyaye da wannan ko to wa'annan wurare guda shida nan ɗaya farilla take da bambanci da nafila amma in ba nan ba da rafkanuwa ga sallah farilla da rafkanuwa ga sallah ta nafila duk guda ne ba su da bambanci illa ta tace masa'ila sai ga wannan da mun kani sa yanzu guda shida al-fatihatu as-suratu as-sirru al-jahru ziyaratu raka'atin li ziyanu da rukunin wa tala man hmm, ci sashin rukuni shi abban da ne na karshe kam wajen nafila ai na bayani yace kamar yanzu ga nafila kan mance da ruku'i ko kan mance da sajada baka tuna ba sai bayan ka sallama kuma abu ya tsawo shikenan nafila ta baci amma kuma ba a mai ta la'i arata sabani sallar ta farilla in sallar in sallar farilla ta kabbar marukuni zaka mai da sallah حدثنا abdullah الله yusuf يوسف tinisi التنيسي أخبرنا مالك هو إمام دار الهجرة عن ابن شهاب an أبي سلمة بن عبد الرحمن an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace inna ahadakum haqiqa daya daga cikin ku idza qama yusalli in ya miƙe shi na sallah ja'a shaytanu shaytan zai zo walla basa alaihi ta mai sallah ta hatta la da bi habba san kam sallah ko raka'a na yi ba fa idza wajada zalika ahadukum idan daya daga cikin ku ya samu irin wannan falli da jushi sajada sajada sai sajada guda biyu wa huwa jalisun shi na zaune babun idza kullima huwa yusalli fa ashara yadihi was samaa babun wannan babi na iza kullima idan an kai mai magana wa huwa yusalli alhali ne na sallah fa ashara yadihi ishara da hannu ne was samaa ya saurari mai mai magana sallah tana nan lafiya lau wannan ja'izi na wanda ya kasance kuma sallah ba ta baci kuma an ba da dama a yi shi حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب هو عبد الله قال اخبرني امر هو ابن الحارثي ام بكير بن عبد الله الأشجي ام قريب مولى بن عباس ان ابن عباس حقيق عبد الله بن عباس والمذ ولمن مهرمة دمذ ولمن مهرمة صحابينا وعبد الله وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن أسهرة وعبد الرحمن بن ده عبد الرحمن بن Ashara رضي الله عنهم الله shaddada su dukkanin wannan sahabban guda uku abdullahi ibn abbasin mizarunu mahramata abdurrahman ibn ashara dukkanin waɗannan arsalu sun aika kuraibu ila aisha inda aisha radiyallahu anha fa qalu suka ce ikra alai in ka zo ka karanta mata gaisuwa ka ce muna gaishe ta ikra alai salama minna jami'an ka gaya mata cewa duk mu muna gaishe ta wasar haka tambayta anin raka'atai ne akan raka'a guda biyu ba da salatul asri wadda ya kasance watan bayan sallar asr ko wa kullu haka ce mata inna uhbirna an fada muna annaki haƙiƙa cewa ke tusalli tusalli na huma kina yansu ko kuma tusalli hima kina yansu an ka shahin nuna ja'izina an ka gaya mana cewa haƙiƙa ke kina nafila bayan sallar asr wa kada haqiqa balagana kuma hadisi ya zo gare mu annan nabiyya haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naha anha yayi hani akan nafila bayan sallah ta la'asar ko kuma ta naha anhuma yayi hani akan salloli raka abu bayan sallah ta la'asar wa qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace wa kuntu na kasance a daribun nasa ina bugun mutane ma umrun hadabi tare da umrun hadabi radiyallahu anhuma anha anha akan yin sallah ta la'asar akan yin nafila bayan al'asar mun kasance da ni da Abdullahi bin Umara ina kama mai shina bugun mutane masu yin sallah bayan sallar al'asar saboda manzon Allah ya hani hmm? ma nan hadabi ma tare da nan hadabi radiyallahu anhu faƙala sai kasance shi wannan abdullahi na abbas ya ce ina kama ma abdullahi ina kama ma umarnu bin radiyallahu anhu ina kama mai muna bugun mutane saboda yin sallar nafila bayan sallar la'asar saboda manzon Allah ya hana faƙala kuraibun sai kuraibu ya ce fada haltu ala aisha ni zo inda aisha radiyallahu anha Allah shaida da ita fa ha ma arsaluni ni fada mata abinda suka aiko ni da shi fa qalat tace sal ummu salma ka tambayi ummu salma ashe kenan babu lahi malami in an kame tambaya abinda bai sani bai ce ban sani ba kuma ka kaga wanda shi hagani ya yi shi sani koda ku wanda ka tura ka koda ku wanda tura ka gare shi ya kasance shi malamin da ka tambaya ya yi wancan din dan kowa akwai abinda Allah sanar da shi wa fawqa kulli zai ilmin alimun fa qalat wa tan sai tace sal ummu salma ka tambayi ummu salma fa haratu ne ta ilaihin zuwa gare su fa habartuhu ne kwada musu bi qawli hada magana ta kwada min saboda mi kaga da suka ce da tacce ka ta ka tambayi ummu salma to ai ba aiko su in ba aiko shi inda ummu salma ba an aiko shi inda aisha radiyallahu anha don haka sai koma mai sa musu daga mi da mai sa musu daga mi kuma suka sake aika shi ko habartuhu ne kwada musu bi qawli hada zancenta faradduni ila ummi salma sun ka da ni inda ummi salma bi milli ma arsaluni bihi daidai ai sun ka aike ni da shi ila aisha inda aisha fa qala ummu salma ummu salma tace radiyallahu anha sami'tu nabiyya naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanha anha yayi hani akan nafila wadda akai bayan sallah ta asar yace ba ai sun mara'aituhu sannan ni ga manzon Allah ya sallihi ma shina nafila bayan sallar asar hina sallar asara lokacin da ya sallata asar Summa masa annan da hala manzo Allah ya shigo wa indini zuwatun min bani haramin cikin gidana akwai wasu mata daga cikin mata na banu haramin min al da killan saru fa arsaltu ilaihi da ya kasance an wato lokacin da manzo Allah ya shigo sai ni gashi na nafila ko bayan sallar asar a hali kuma ya faɗa mini cewa ba kuma sai ga shi na yi din to ganin hakan ga ga ni tare da mata waɗanda ya kasance baki na sun zo inda nake ashe kenan kaga wannan hadisi kuma yana nuna ana girmamar da bako sannan kuma ashe kenan baki mata suna shigowa cikin gida ko da ko mai gida na cikin gida to shi na ce ko fa arsatu ilaihi aljariyata ni aika in ji ta ummu salma tace ni aika manzon Allah wata yarinya ni aika mai wata boya fa kotu nace qumi bi jambihi ki tsaya gehe ne fa quli lahu ki ce mishi taqulu laka ummu salma ummu salma ta ce maka ya rasulullahi ya manzo Allah sami'tuka ka sami'tuka tan tanha kana hani an hataini akan wa'annan raka'o'in guda biyu da kai yanzu wa alaka gashi na ganka sallihi ma kana yin su fa in ashara bi hadihi idan ishara ta hannu ne fa sahiri anhu to shi na ce babu man ma huwa yusalli fa ashara bi yadihi ko fa sama'a babu man ma babu mai bani akan wanda an kai magana da shi an kai magana da kai alhali wa huwa yusalli shi na cikin sallah fa ashara bi yadihi ya ishara da hannu ne wasa ma amma sarai abin da anka faɗa mishi wannan kuma ya gwada ashe kenan kaga daga cikin ladabi in mutum na sallah kana son kai magana da shi baka tsayawa gaba gare shi baka tsaya ba gare shi sai hukuma gehe ne kace a malam ko kuma baba ko kuma wane ko kuma mai gida wani nan garka shi na son shi magana da kai in ka ƙare sallah ana jiran ka kuma yan tambaya ta za a yi wadda kasance ta gaugawa ta kuma ya kamata a yi ta ka gana ummu musulma saboda kuɗayenta ga ilimi ba ta bari hammatan ga sun kawace ba manzon Allah ƙari sallah tun shi na ta tambaye shi saboda ɗayan uku ko dai shi kasance ya mance da ba a yi ya ce ba a yi kuma ga shi na yi ya kasance mantuwa ta kama shi ko kuma a'a an shahi wannan hukunci din ɗaya daga cikin wannan gudan suna iya faruwa don haka sai ta ce maza maza a ta yi a tambaye shi mai hukuncin wannan abin da ya kai kuma alhali ga shi doriya ne a kai ne to shi na ce kala ce ko wa araka na gane ka tusallihi ma fa yan ashare badihi fa sahiri anhu in ya kasance ishara da yatsa ta ke jinkiri da gare shi fa fa'alatil jariyatu sai ita wannan yarinya ta aikatar da wannan abin wanda ummu sulma ta bata umarni ta zo tace manzo Allah ga abin da ummu sulma tace ta ce kaza ta ce kaza fa ashara badihi ishara da hannu ne fa sahara anhu ta jinkiri da gare shi falamman sarfa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalat ce ya binta abi umayya ya ke ya abu umayya wannan ya ce ta uban watan ummu salma ta tace ko <clears throat> ta asike tambaya an raka'ataini akan raka'a biyu ba'dal asr bayan sallah ta asr fa inni haqiqa cewa ni atani nasun fa innahu haqiqa abinda asha'ani atani nasun wasu mutane sun tuho mini min Abdul Qais daga cikin Banu daga cikin Banu Abdul Qais fashagaluni suka ɗauki hankali suka shigaltar da ni ana kan akan raka'o'i guda biyu Allah ta ni ba'da zuhuri wanda ni saba da yin su bayan sallah ta azhar fa kuma hata ne fa kuma su ne hata ne wannan guda biyu din sai kasance kuma ko. daidai muke fa kuma hata ne su ne wannan guda biyu din sai kasance manzon Allah bai bar su ba ko yau sai kasance shi na yin su bayan sallah asr amma kuma cikin gidan ummu salma radiyallahu anha yace abin da sa nake yin cikin mutane ina kin in yi su cikin mutane domin gudun ka aiko da ni da su don haka ne shigo cikin gida ne Yesu sai kasance manzo Allah in yi sallah ta la'asar zai shigo gidan ummu Salma shi lade sai shi nafila raka biyu matsance ne gana da shi kai bayan sallah ta azhar suna mai sa wannan lokacin wannan dai abin da an makasudi ta jima babi fa ashara bi yadihi fa sahara anhu babul isharatu fi salati bai mai bayani akan ishara cikin sallah kala ku kurebun kurebu ya faɗi wannan a an an ummi salma da ummi salma radiyallahu anha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shine a wannan hadisi wanda mun haƙa da karatu yanzu hadathna qutaiba ibn sa'id hadathna yaqub ibn abdurrahman an abi hazim an sahal ibn sa'id as-sa'idi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haqiqa manzon allah sallallahu alaihi wasallam balagahu labari yazo gare shi annaba ne amrun awfin haqiqa bani amrun awfin kana bainahum shay'un sun kasance suna da jayayya tsakanin su wasu mutane na wanda ke kuba ana kiran wurin kuba to nan wurin banu amrun awfin suke sun ka samu sabani tsakanin su da junan su dama larabawa kabiluna masu yawan fada gashi musulunci ya zo amma ko da gaddama ta shiga ko kan ajima an fara doku dora tsaye wannan hijefa wanga hijefa sai haga manzon Allah tashi cikin gaugawa yayi can lokacin da zai ta ce ma ya ma Bilal in lokacin sallah ya ban dawo ba ka hori abu ka shi da sallah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam balagahu anna bani amrin awfin kana bainahum shay'un فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله ta يزله بينهم دومي شي صلح تسكانين سو fi unatin cikin wasu mutane ma'ahu tare da shi wa hu bisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ka tsaye da manzon Allah wa hanati salatu lokacin sallah yayi wa jaa bilalun ila abi bakr radiyallahu anhu bilal yazo inda manzon ya bilal yazo inda abubakar radiyallahu anhu fa qala ce mishi ya ababakar ya kai abubakar inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kakku bisa an kange shi an tsaye da shi wa kada hanati salatu gashi kuma lokacin sallah yayi fa hallaka anta umman nasa ko kana da shawa na kalimanci mutane kana da shawa kalimanci mutane qala ce na'am ina da shawa in su amma in shi ta in kaso da wuce da waya in shi ta in so in so in ba da sallah sai in ba da sallah fa aqama bilal sai bilal yayi iqama wa taqaddama abubakar radiyallahu anhu abubakar ya gabata ya gabata da ya gabata fa kabbara linnasi yayi kabar haramci ga mutane ya kare kabbara haramci ya fara sallah wa jaa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo ya mishi shina taya fi sufufi cikin sahu sahu hatta qama fi saffi har manzon Allah ya tsaya cikin sahu na farko fa ahazan nasu fit siƙi. mutane suka shiga suna ta tabi wa kana abubakar abubakar ya kasance da radiyallahu anhu la ya tafi tafi salati ba shi waya cikin sallah to abinda an makasuri ta jima babi na nan gaba babul isha'ati fi salati fa hazan nasu fi tazhiqi mutane sun ka shiga sun hakama tabi ashe in ka diba tabi zai kai ga sai an juya hannuwa ashe an ka juya hannuwa ya zan kamar ishara kenan babul isha'ati fi salati ba hadisi ba nan isharar manzo ba saboda isharar mazo ba cikin sallah yake ba shi bai kai bata sallah sai da ishara nan nan ga Buhari shi so shi gurcewa nan nan ga sun yi tasfiqi kuma manzo Allah bai musanya musu ba sannan kuma bai bata musu sallah ba ma ankara ala ankara alaihim at tasfiqa ya musanya musu tabi amma kuma bai ce sallar su ta baci ba don haka ashe kenan kaga tabin da sun kai ja'izina da ba ja'izina ba da sallah ta baci ashe kenan tunda sun kace da hannuwansu sun kai tabi kamar sun yi ishara na da hannuwansu fa ahadan nasu fi tasfiqi wa kana abubakar radiyallahu anhu abubakar Allah ya shaddada shi ya kasance la ya tafi tafi salatihi ba shi waige cikin sallate walamma akasaran nasu lokacin da mutane sun kai wata da tabi tafata sai abubakar ya jiyo ashe kuma iltifata shi ma kamar ishara na babu isharati fi salati wai gowa kamar mika faruwa kamar ya jiyo ce musu mika faruwa ne babu babu isharati fi salati walamma akasaran nasu iltafata fa iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaban sahu na farko fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yawa abokar ishara ya murhu shi na horo ne an yi salliya shi ci gaba da bada sallah farafa a abubakar radiyallahu anhu ya daihi sai abubakar ya daga hannuwa ne fa hamidallah ya gode ma Allah waraja al-haqa ya koma baya da baya wara'ahu ne. hatta qama fi safi har ya tsaya cikin sahu fa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya shiga gaba fa sallalin nas ya sallanci mutane yawa mutane sallar su ya ida sallah ta mutane falamma faraga lokacin da manzo Allah ya kare sallah a qabala alan nas ya kuskunta mutane fa qala ayyuhan nasu ya ku mutane malakun hina na bakun shay'un me ya same ku lokacin da wani abu same ku fi salati kuna cikin sallar ku a hastun kun ka shiga fitar siki kuna ta taɓi kuna taɓi inna matta siƙu lin nisa'i tafi fa mata na mata suke tabi maza ba su tabi taɓi na mata ne man nabahu shay'un fi salatihi duk wanda wani abu faru gare shi cikin sallate falle kurhi ce subhanallahi wa innahu haqiqa abinda a sha'ani la ya sama'uhu ahadun hina ya qulu subhanallahi ba wani mutum wanda kaji ne lokacin da ce subhanallahi illal tafata sai ya waiwayo duk wanda duk wanda ji ake subhanallah in dai mumina zai jiyo shi gani mina na an kwata bihi ya salli haqiqa hadasa amrun azimun ko kuma hadasa amrun ajibun wani al'amari mai ban mamaki ya faru ko kuma wani al'amari mai girma ya faru don haka zai jiyo shi ba shi gani ne ka faruwa shikenan iltafata ababakarin ko yace ya ababakarin ya ka ababakar ma mana aka mi ya hane ka an tusalle lin nasi ka ci gaba da wa mutane sallah na lokacin da ashatu ka ne maka ishara fa qala abubakar sai abubakar ce radiyallahu anhu ma kana yanbaghi li ibnu abi quhafa ba shi kamata ga ibnu abi ta an yi salliya bayyana da rasulullahi shi sallah gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda mi ala mahallu mahallu riyasatin matsayi matsayin shugabanci ne bai da wannan shugabancin sannan kuma ala mahallu mahallu falilatin wuri wurin hihiku na kun bai da wannan hihikun ga wanda ya kasance shugabana ga mahihici shi sallah shi sallah shugabana bayanai shi sallah mahihici na bayanai yake bai a hankuri hakan حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب هو عبد الله قال قال حدثنا الثوري عن هشام هو عن هشام بن عروة عن فاطمه دغ فاطمه بنت المنذر عن اسماء دغ اسماء كاكسوتا ده هشام بن عروة da Fatimatu bintul Munziri dukkanin su jikokin Asma'ana ita kuma Asma'u wannan ya abokata radiyallahu anhu kala tace da haltu na shiga Allah Aisha in ji ta Asma'u kenan wannan hadisi wanda wanda mije jo ga mata ta yana kenan kaga shi wannan watun Zubairi dan dan Zubairu na ita kuma Fatimatu bintul Munziri min Zubairi kaga in ka diba watun Zubairi ko wata dan Zubairu ita kuma Fatimatu bintul Munziri Munziri in Zubairi hmm. kenan wannan hisham ko hisham ibn urwata urwata ibn zubairi fadimatu bintul munzir ibn zubairi ita kuma asma'u bintu abi bakarin kakasu ce wannan hadisi ne wanda ya kasance miji ya joshi daga matatai to lokacin tace kara tace da hatu shiga ala aisha inda aisha lokacin da nazo inda aisha radiyallahu anha hiya tusalli tana kalla, hala kauni ha qa'imatan tana tsaye wannan su kiyamun mutane suna tsaye faqutu nace ma sha'anun nasi misa mutane na gane su sun firgita kwarai kwarai da gaske fa ashara bi ra'siha ta ishara da kanta ila sama'i zuwa ga sama watan babul isharati fi salati ba mai bayani akan ishara cikin sallah fa ashara da yadiha ila sama'i ta ishara da kanta zuwa sama qultu nace ayatun wata aya ce ta alama ta azaba na aikin da mutane ke aikatawa na sabo fa qala tace bi ra'siha ay fa asharat bi ra'siha ay na'am haka nan ne hadathna isma'ilu huwa ibnu abi uwaisin qala hadathni malikun huwa imamu darul hijra an hishamin huwa an hishamin huwa ibnu urwa an abihi daga mahaihi ne urwa an aisha daga aisha radiyallahu anha zawajin nabi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annaha qalat tace صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته منذ الله صلى cikin gida ne ko shake shina cikin rashin lafiya yayi sallah hala kaunihi jalisa alhali shina zamne Watan salla wara'ahu qaumun baya gare shi mutane suka salla su kuma alhalin su suna tsaye fa ashara ilaihim manzo Allah ya musu ishara babul isharati fi salati manzo Allah ya musu ishara anajil su ku zamna falamma sarafa lokacin da manzon Allah sallame sallah kala ce inna ma ju'ila al-imam haqiqa an sanya liman li yutamma bihi domin a yi koyi da shi fa idza raka'a in yayi ruku'i farka uku yi ruku'i wa idza sajada in yayi sajada farjidu ku sajada fa idza rafa'a fa idza raka'a farka'u fa idza rafa'a farfa'u idan ya dauko kanshi kuma ku dauko kanku wannan ya kare alhamdulillah wa salatu ala rasulillah wannan babu ya kare ya kunshi hadisai ai wanda an ka jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi goma sha tara daga cikin su akwai hadisai mu'allakai guda biyu daga cikin su akwai hadisi guda da kasance shine tsire daga ainihin shine tsire daga takarari. amma duk sauran hadisi sun yi takarari watan hadisin wannan da muka karanta na Ummu Salma shi dai kasance inda mun hito ba a yi shi ba amma duk wannan hadisin da aka kawo an sake maimaita sunan hadisi 19 daga cikin su akwai hadisan da an karwaito daga sahabbai da tabi'ai hadisi guda biyar alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah hadiba mizbahu rawi to ita sarul hadisi yake ci saru haddasana wa ahbarana ko yake ci saru haddasana wa ahbarana yake ci saru haddasana a gyara a a yake ta saru haddasana wa ahbarana sai a gyara don Allah a gyara wa hatasaru haddasana til haddina sana sani ahbarana ala ana wa inda lintiqali min iznadi li gari kutubhu ala al-firadi wa wata wa takatu bil mashahi ba'da al-balmala wa kunya timma ana sabin wannan kala asami ina fauku auhashiyati fi awwalil kitabi aw hatimati la tamna anna sahibas samai fi ma katawta nakala min hurai fa in aratahu fala yu ahiri alaika an hajatihi falihazari ikiti taro taƙaitar da haddasana wa a habarana wa hatasaru malumma sun takaita fil haddi ga rubutu ga haddasana su ce na wa hatasaru malumman hadisi sun takaita haddasana wa hatasaru haddasana sun takaitar da haddasana fil haddi wajen rubutu ba ga labzi ba sai su ce na makon su sa haddasa sai su cire watan ha'un da dalun da sa'un sai su sana nunun wa alif sai su ce na amma wannan ga rubutu ba ga faɗi ba in ka isku na fulanun sai ka ce haddasa na fulanun sun yi haka nan saboda su samu auki na takarda da kuma auki na tawada don haka sun ka cire harafi kusan harafi nawa sun ka cire harafi uku haka kuma suna sa tana in sun ka sana kenan sun ɗebe hadda sun ka bar sana haka nan suna sa sani wajen haddasa ni sai su ce sani nan kan ba su cewa ni amma wajen haddasa suna sun samu su ce na su ce da haddasa sai su bar na ko kuma su ce hadda sai a bar sana amma wannan wajen rubutu shi ko haddasa ni fa shi ko sai su ce watan sani sani za su cewa sai mi to shi kuma na sun yi tasari ne wa hatasaru na ala ana na shi ku sai su tsebe ha'un wa ba'un wa ra'un su gama hamzatun da nunun da alif sai su ce ana an gane ko to shi kuma irin watan qala haddathana fa qala haddathana shi ku sai su ce qassana qala haddathana sai su ce qassana ƙala haddasa sun ce ƙasani makuhin ƙala haddasa sun ce ƙasani in ka ga haka nan za ka karanta ƙala haddasana in ka ga haka nan za ka karanta ƙala haddasani baka ce ƙasani amma da kana ganin masu karatun hadisi su ce sana fulanu sana fulanu sala fulanu wannan ba daidai bane kuskure ne wannan ihtisari na wanda an kai na rubutu kawai ba na lafzi ba wa inda lantiqala min isnadin sannan kuma wata lokacin cinanta daga innadi zuwa ga wani innadi ligarihi zuwa ga wani ne ukutub ka rubuta alam firadin hadisna fulano an fulani an fulani an fulani ha wa hadisni fulanun ba wa hadisna fulanun ba in sun ka intiqali daga wani innadi zuwa ga wani innadi za su ce hadisni ba su ce wa hadisana kaida ta tasu wal takatub sannan daga cikin watan ka'idodi na rubutu yace wal takatub ka rubuta ilma shehi sunan malam ba'da da basmala bayan basmala bayan ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ka ce bayan ka ce bismillahir rahmanir rahim sai ka ce qala abu abdullahi muhammadun isma'il ibn mugira ibn bardiz ba al-buhari al-ju'fi wannan shi zaka fara sawa to yanzu sannan in ka koma sai ka ce qala abu abdullahi kawai ko kuma qala al-buhari kawai ba sai ka sake maimaita wancan da ka maimaita ba to shi na ce maka to ka rubuta ilma shehi sunan malam da balmala bayan ka rubuta bismillahir rahmanir rahim wa kunyatin in sha da kinaya ka ambace da kinaya tai ma'ana sabin da dangantaka tai wannan kala wannan ya komo ga ka'ida ta ainihin shi mai karatun hadisi mai dauko hadisin ya zo dauko hadisi zai diba shiga asma'ul hadirina sai ka rubuta dukkanin sunan wanda a wurin nan amma bayan ka ce bismillahir rahmanir rahim qala shaykhuna fulanun qala shaykhuna fulanun fulanun fulanun fulanin al-mansub bi kaza al-mansub bi kaza sannan bayan ka kare da wannan sai ka diba ka diba dukkanin asma'ul hadirina duk wanda a wurin nan sai ka rubuta mun hada karatu da ni da wani da wani da wani da wani da wani da wani mu bayan ka kare wannan sai hako muka ce kuma wannan maluma sun ka ce nan abin da yake ka bari sai ka kawo karshe in an ka zauna ana karatu sai ka diba haka ne lokacin da a fara karatu da wadawa annan in ka diba zama'ul hadiri na gaba ɗai sai ka kididdige su in aka kai karshen karatu kafin a tashi sai ka rubuta karshen rubutunka ko kuma harkun karatunka sai ka ce mun fara karatu da ni da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani da wani amma fulanun yan asu wani ko da aka karatu an gaje ya kai ba fulanun ya katubu ko da aka karatu wani shi kuma shina rubutun wata takarda wadda kasance ba ainihin karatun da aka yi ba ba fulanun ba fulanun ya tahadasa ni da wani da wani su suna labari abin an hannun rubuta hakan ga saboda in an ka zo wajen karantarwa a su yomi karatu na wannan yinin in ka taho wajen karantar shi ka gane da wa da wa kun kai karatu wannan ranar to kuma duk malamin da ya kasance almajiri ko kuma almajiri abokin karatun ko da ya kasance lokacin da aka karatun nan kwana ya kai ko an gaje kai in ya zo karanta da hadisin sai ka ce to hadisin da wani ya karanta su rana kaza ko da aka karatu ne an gaje kai ko kuma ko da aka karatu ne shina labari da shi da wani ko kuma ko da aka karatu ne shina rubutun wani aiki wanda ya kasance ba abin da aka karanta su na ba wannan lokacin kaga sun tsare ko wannan saboda amana ilmiya kakka zo ka karantar da abin da baka da ne akan karanta shi baka da sika wajen karanta sai ba tonon asiri ba ne in kai haka nan ka tsare haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam kiyayewa ne da haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam gara kiyayewa da haƙƙi da kiyaye da haƙƙin kowa ana fara kiyayewa da haƙƙin manzo akan haƙƙin wani don haka ga ashe kenan kaga nan manzo Allah ya ce la takatubu anni shay'an manzo Allah shi na cewa la takazubu alayya man kazaba alayya yalijin nara sannan manzo Allah shi na cewa man ka zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa da minan nari ashe kenan ka ga nan ga kana an gaje ana karatu kana an gaje ana karatu to ka zo kuma ka karanta suwa daidai abinda akai ina ka san aka akai kana an gaje ko kuma kana labari da wani hankalinka bai gare ka ko kuma kana wani rubutu ne kasance ba karatun da akai ba kenan hankalinka bai gare ka a in ya kasance kana da cikakken hizbi da itikani babu komi A wanda duk abin da an kawo shi na ya tsare ba loruka dai ana son lokacin karatu loruka na gare ka in tana gare ka ko ba ka idan ta diba na wani kana iya diba na wani in an ka tashi ka koma gida kana iya mai da karatun da an ka babu komai ga wannan don haka ce wa kunyatin ma nasabin wannan kala ka rubuta dukkanin masu nakalin hadisi masu karatun hadisi tare da kai a sami'ina su ne masu saurare fauko ka rubuta shi farkon karatunka au hashe ko ka sanya shi gehe fi a wannan kitabi in an kace fawqu fi a wannan kitabi aw hashiyatin fi a wannan kitabi ko kuma fi ahirin ka sanya shi fawqu ahirin kitabi ka sanya shi fi hashiyatin ahirin kitabi la tamna anna sahibas sama'i nan kuma abinda annan kuna cikin karatun hadisi sai ta kada ka ta kare ana cikin karatun hadisi kana cikin rubutawa kana cikin imla'i kana shifta kana shifta kana rubutawa sai ta kada ta kare amma na dan uwanka abokin karatun ka wanda a kusa gare ka akwai hili ga nashi sai ka cewa ne sama'in ga takarda ta ta kare ina son ka bani dama ka rika shahi guda ya rika shahi guda ka rubuta abin da aka faɗi ka shahi guda ni kuma in rubuta abin da mallan ka faɗi ka shahi guda ka ara na ka shahi sace shikenan wane na ara mana wa shahi rubuta ga shahi guda in rubuta ga shahi guda tunda karatu ya kusan karewa ko kuma an haƙariwan ga shahi karatu bai kare ba a juwai an ka juwo nan ga sai ka ɗauki shahi guda shi ɗauki shahi guda in karatu bai kare ba a ka sake juyowa ka ɗauki shahi guda shi ɗauki shahi guda takarda ta za a yi wa falle warraku kenan ko to dama warka haka take lanki take in an ka buɗe sai ka ɗauki sashe guda shi ɗauki sashe guda in an kai hakan ga an kare ka ga nan ka yadda ya rubuta sama'i ne cikin sama'inka sama'i ne da sa cikin naka sama'i ko ko kuma kai ka rubuta mai amma hadar da ka an gane ko kuma shi rubuta ba da yadda ba matsala kashe uku kenan ka rubuta ya rubuta cikin sama'inka da yardarka ka rubuta mai da yardarka ya rubuta ba da yardarka ba muna da uku kenan ko to nan ga in ya kasance ya rubuta ba da yardarka ba ko ka hana mai babu komi ranar karantarwa ta sace karatun da mun kai na rana kazawa ne na tashi karanta sai ko kuma ina so in yi kufe ne in mai shi cikin tawa takarda ina so ka ara min littafin ne in yi kufe sai ka ce ban baka littafin na ani ban ba da ruwan littafi saboda me lokacin da ya rubuta bai nemi damar ka ba illai kawai ya ga hili kawai kama rubutawa an gane to nan ko ka hana mai babu komai amma dai an so ka bashi to nan ga inda kasance watan ka rubuta mai da damar ka ko kuma watan ya rubuta da damar ka shine malam la tamna anna kada ka hana masahibar sama'i wanda ya kasance watan kun ka jo hadisi tare da shi fi ma ka tabta ga abin da ka rubuta mai da hannunka kada ka hana mishi an naƙala riwaya minhu daga wannan littafi na ka ra'ika kiyaye da wannan kaka hana mishi to wannan matsala ta faru wani wasu muhaddasai guda biyu aka zo ana karatun hadisi sai takarda guda ta ƙara ya ce wani ina son ka rubuta min sama'in ka rubuta min sama'in na cikin sama'in ka ce to shikenan in ya rubuta hadisna fulanun nashi shi rubuta min nashi hadisna fulanun in ya rubuta nashi hadisna fulanun sai shi rubuta nashi hadisna fulanun ko kuma ce a'a wane bari in yi mana rubutu guda shi annau shi annaka an gane wannan ranar karanta suwa ta yace wani ina son ka bani littafin naka zan karantar da karatun nan da mun kai na wannan rana ko kuma ina son in yi kofi din karatun da mun kai na wannan rana ka bani in rubuta sai ki bashi da kiba shi yayi yayi shi bashi kiba sai kai sai kai kara ta kotu matsala ta kai gidan alkali aka zo kotu da aka zo kotu alkali tambaya bace kai ya an kai yace sama'i na a cikin sama'i ne yace kai sama'i ne na gaskiya akwai cikin sama'i kai ce lalle hakika akwai karan akwai karatun da yayyo cikin karatuna sace shin ina tambayar ka da damar ka ya rubuta koko da dama da damar ka da damar ka ya rubuta ko ko da dama ka rubuta mai yace da dama ta da dama da dama ta ya rubuta ko kuma da dama ta na rubuta mishi an kiyaye da wannan sai ce to dole na ka bashi aron littafin shi sai shi kufi sanan shi mai san maka to muhaddis mun sun ji daɗin wannan hukunci kware kware da an kai matsala ta hadisi har ta kai kotu kuma an yanke hukunci akan wannan akan wannan matsala din kenan ka koyi muhaddisun suna da matsalar su kotu ta kai su akan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama saboda ruwa ko kowa shi sun ka a tsere mishi da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama to shi ce fa yan artahu kai ko in ka bashi aro wala yu ashiri kashi jinkiri alaika gare ka an hajjati hidda ga bukata tai falle hazar shi ji tsoron a ara mai littahi bayan ya rubutu shi kimayarwa ko kuma ara mai littahi shi son shi amfani da littahi kace wani ina son ka ara mai littahi bayan ya ara maka littahi ka kimai san mishi manzon Allah shi na cewa sallallahu alaihi wa wasan wa tandu masu ila an ilmin fakata mahu aljama kullahu bil jami min narin yawmal qiyama duk wanda an ka nema wani ilimi ya ruhe ya da wannan ilimin manzon Allah ce Allah na mai lizami nan ta ranar al'umma to me ake ce miki timanul ilmi wa zalika bi man'il jawabi an su'ali a tambaye ka ki ba da jawabi wa man'il kitabi an al'arati ka ki ba da littafi a rushi aka nuhi nan ga shi aka ce maka tamamul ilmi don ga gashe kenan in an ka ada ma littafi kai gaugawa kamar su ayin bukata ka ta kare in baka yi haka nan ba ka ji tsoron kai kuma ta ayin zabiwa ba gare ka saboda mi shi an bashi umarni ya bi umarni kai kuma an baka umarni ka ki bi umarni alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba bugwaitul ihwani shahi na 61 ga bugu na biyu ko a in malami ce bai kan tasuwa sai an biya shi shina iya zama kitimani kun bai iya zama kitimani in ya kasance mawadaci na shina da wadata ta in yace sai an biya shi wannan yayi harin kuma ya zan kitimanin ilmi amma in ya kasance kutuwa min na yace sai an biya shi sanan shi kanta saboda in ya zauna kanta suwa bai sana'a ta yi zama karantar suwa shina hana mai sana'a ta shina hana mai kasuwanci ne ko shina hana mai noma ne ko shina hana mai da ayyuka ne wanda kasance na ta da abin da ci in yace sai an biya shi wannan babu komi malamin buhari dukai ne radiyallahu anhu ya ta aka ana bayanai sunan shi ba ta shi karantar da hadisi ina ganin kila sai a ce hukumu insha Allah ta'ala hmm? man su ila an ilmin fakata mahu aljamahu Allah bil jami min narin yawmul qiyamah izbatu ru'yatillahi fil mahshari izbatu ru'yatillahi fil mahshari tabbatar da ganin Allah wurin tsayin alƙiyuma rawar buhari an abi huraira buhari ya yi ruwaya an abi huraira radiyallahu anhu annan annan nasa haƙiƙa mutane ƙalo sun ce ya rasulullahi ya manzon Allah hal nara rabbana yawmal qiyamati muna ganin Allah mu ranar alƙiyuma قالت هل تدارون في الشمس ليس دونها سحاب هل تدارون في القمر shin kuna samun matsuwa kuna samun gardama kuna samun matsotsoniya kuna samun gugoriyo fil kamar ga ganin wata lailatul badr shina sha hudu a ce sai an samu gugoriyo wani ya cuta mu wani wajen gani ne yace ya kare ni na so in ga wata wani ya kare ban ga wata ba saboda ina da gajarci ya kare ni ga wata ya kai sha hudu wata in ya kai sha hudu ko me gajarcin ka wani bai ya kare ka daga gani ne sai manzo Allah ce shin kuna samun cuta ana cuta muku ganin wata shi na sha hudu shi kasance ka ce wani ya cuta min na so in gani ya kare ni ban gani ba kalu suka ce la ya rasulullahi qala ce hal tudaruna fi shamsi laysa ha sahabun shin kuna samun a cuta muku ga ganin rana laysa ha sahabun ba giragizai kalu suka ce la ya rasulullahi kala ce fa innakum tarawnahu to hakika za ku ga Allah rana alƙiyoma babu wanda ka sha baka ce ku daga ganin Allah fil hashari. wurin tsayin alƙiyoma kazalika jama'u Allahu annasa yana bayani akan watan wurin akan al'umma kenan kazalika tamka haka ya jama'u Allahu annasa Allah zai tara mutane yawmal qiyamati ranar al'umma ya kuri sai Allah ya ce musu man kana ya abudu shay'an falyattabi'uhu duk wanda ya kasance nan duniya ya bauta ta wani abu shi bi wannan abin da ya bauta ta ma fayattabi'u man kana abudu shamsa ash-shamsa wanda ya kasance yana bautar rana shi bi rana wa yattabi'u man kana abudu al-qamara mai bautar wata shi kuma shi bi wata wa yattabi'u man kana ya abudu dawagita dawagita wanda ya kasance shina biye shedannu ko shina biye shedan ko shina biyan wani mutum akan ra'ayi ne akan fahimta ta mugun ya fahimta wanda kasance wannan fahimta ta wannan mutum ita shi ka bauta ma zai bi shi akan wannan ba hago fahimta ko a wannan ko akan wannan fahimta da kasance banna ce wannan mutum yake sama amma kuma ya bi shi abinda aka ce ma dagoto wanda za ka biya biya wanda kasance ba tabo ta Allah bace duk wanda za ka biya baya ba ta Allah ba ya zama dagoto gare ka zai batar da kai zai kishe zai kishe ka don hakan ashe kenan kaga wa yattabi sai shi bi man kana da dawaguta wanda ya kasance na bauta a dawagita watan masu batar da mutane ko shedannu ko shedan ko shedannu mutane watan sai shi da dawagita wa'anda da kasance su batar da shi wa tabqa hadhihi al-ummatu fiha shafi'uha aw munafiquha wa tabqa hadhihi al-ummatu wannan al'umma sai shi kasance ta tsaya ita kadai fiha shafi'uha cikin ta akwai masu cetonta aw munafiquha ko tana tare da munafiqanta shakka ibrahim ibn sa'd ibrahim ibn sa'd wanda yi wannan riwaya hadisi shi yasa muku kanto fayati yahumullahu fayaqulu ana rabbukum fayati yahumullahu sai Allah ya hajarabe su sai shi aiko musu wani mala'iki sai wannan mala'ikin hito hice ana rabbukum ni na Allah ya aiko gare ku ni ne manzon Allah ku ana rabbukum sai shi ana rasulu rabbikum sai ce ana rabbukum fa yaqulu sai su ce hadha na muna nan hatta ya ce na rabbuna sai mun ga ubangijinmu fa iza jaa rabbuna aramnahu idan Allah mu ya bayyana aramnahu mu gane shi ba in ya zo ba fa iza jaa rabbuna idan Allah mu ya bayyana aramnahu mu gane shi waja rabbuka Allah ka zai bayyana ranar alkiyama Allah bayyana shi kai Allah ba maji'i shi kai ba fa iza jaa rabbuna aramnahu idan Allah mai bayyana za mu gane shi fayati yahum wallahu fi suratihi allati ya'rifuna sai Allah su shi bayyana musu cikin sifati wadda sun ka sani fi suratihi a suratu as-sifatu sai shi bayyana musu cikin sura ta ko kuma cikin alama ta su ka gane shi da ita allati ya'rifuna fa yaqulu sai fa yaqulu sai Allah ya ce musu ana rabbukun ni ne ubangijinku fa yaquluna sai su ce anta rabbuna kai ne ubangijinmu fa hu sai su bi shi alhadisa kaga kowa ya bi abin da shi bauta ma masu bautar wuta masu bautar wata sun bi wata masu bautar rana sun bi rana masu bautar dawagetu sun bi to su kuma masu bautar Allah sun bi Allah sai aljanna mm. sai ya ci sai ya ci hukumu insha Allah wa وقالون hajarin ابن hajarin yace fil fatah cikin fatahul bari wa fi qawlihi gace wa fi riwayatin gautar waya la tudamuna ba za a zalunce ku ba bitta hafifi la tudamuna min ad daga zalunci wa ma'ana la tulamuna fihi ba za a tuta muku ba gare shi ba za a zalunce ku ga wannan biru ci ba adukun duna ba'adin da ganin sashen ku sashe ba su gani ba fa innakum ku za ku ga Allah fi jihatikum cikin jihohin ku kulli hadukanin kowane su da wanda a gabancin alƙiyoma da wanda a yammacin alƙiyoma da wanda a kudancin alƙiyoma da wanda a tsakiya alƙiyoma kowa yan jihar da yake nan za ka ga Allah wa huwa muta'ala an jihati za ku ga Allah kuna cikin jihohinku amma wa huwa muta'ala an jihati kana cikin jiha ka ga wanda bai cikin jiha Allah subhanahu wata'ala watajbihu bin ru'yatil ah, watajbihu kamantawa da an kai bin ru'yatil kamari da ganin wata lin wannan tajbihi tajbihu ru'yati na bin ru'yati la tajbihu mar'i bil mar'i tajbihu ru'yati bin ru'yati kamanta gani da gani ba kamanta abin gani da abin gani ba ba kamanta wanda aka gani da wanda aka gani ba nan an kamanta ru'yatul qamari bi Allah subhanahu wata'ala me aka kore nan ga adamul muzahamata rashin mutsotsoniya shine aka kore nan ga wa wajahu zattajbihi duna mirya nabiyu tazahumil lihali ru'ya shi an hakore nan tazahumi an hakore nan ga shi aka ce matajbihu ru'yati bi ru'yati la tajbihu mar'i bil mar'i don haka yace duna tajbihil mar'i ba kamanta mar'i ba bil mar'i ta'ala Allahu an zalika Allah ya dauka ku daga jiha saboda wuta shi na cikin jiha Allah ko bai cikin jiha wa qawluhu ce wanda yi fa yatiyakumullahu fi suratihi Allah zai zo musu da sifatai qaluni badalin inna badalin yace tamassaka bihi almujassama mujassama sun yi riko da wannan wa albasulillahi suratan sun ka tabbata ma Allah sun ka tabbata ma Allah sura wala hujjata lahum fihi ba su da hujja akan wannan lihtimali an yakuna domin shi na ya shi kasance bi ma'anar alamati abinda an ma'ana alama nan abinda an ma'ana wannan fa yati yahumullahu fi suratihi sai Allah shi bayyana musu cikin alaman nan da sun san shi da ita allati wa za ahallahu alama wadda Allah ya aza lahum gare su dalilan ta kasance jagora alama arifatihi akan sani ne kama yusamma dalilu wal alamatu suratan kama yusamma tamkar da ake ambaton addalilu jagora wal alamatu da alama ana ce mata watan suratan alama wa ajaza gairuhu wani watan wani ibn badalin ya kaddata ya halatta annal muradu bi surati as-sifatu abinda aka nufi da sura nan ga as-sifatu watan sifa kenan fayati yahumullahu fi suratihi Allah shi bayyana musu cikin sifan nan tashi wanda ya kasance sami annabasiran basiran laysa kamilihi shay'un wa qala ibn hajar ibn ya yace qauluhu huce wanda yi fa idza ra'ayna rabbana aramnahu idan mu haga Allah mu aramnahu za mu gane shi qalaunu badalin wata ibn baɗalin ibn badalin yayi riwaya annal muhallabi daga muhallabu inna allaha ya lahum malakan Allah zai aiko musu mala'iki ya hatabirahum fi tiqadi sifati rabbihim ya hatabirahum zai jaraba su fi tiqadi ga imanin da sun kai na sifati rabbihim sifa ubangijin su allazi laysa kamillihi shay'un wanda ya kasance ba abin da ya kama da shi fa iza qala lahum idan wannan mala'ikin yace musu ana rabbukun ni ne ku, raddu alaihi sai su mai raddi limara au alaihi min sifatil mahluqi domin abin da sun hagani ne gare shi ne sifa ta mahaluki shi na sifa irin ta mahalukai kaulu ce wanda yi fa idza jaa rabbuna aramnahu ai idza na in ya bayyana gare mu fi mulkin cikin mulki la yambagi li gairihi wanda ba shi kamata ga wani nai wa azamatin da girma la tujbihu shay'an min mahluqatihi idan Allah ya bayyana muna cikin mulki wanda bai kamata da wani ne in ya bayyana muna cikin girman da ya kasance watan bai kamata ga kowane mutum daga cikin mahluqai ne hina idan ya kuluna anta rabbuna lokacin za su ce anta rabbuna anta rabbuna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam نعم أو منافقوها ta تتراوي shin can manzo Allah abin da yake shafi uha ce au munafiqu ha yace in an ka ce au munafiqu ha su kuma nan kenan nan Allah zai ce kowa shi sajida kowa shi sajida daga cikin su sai dukkanin mu'minin su yi sajida amma munafikai sai su kasa sajida yau mai da una ila sujudi wa hum salimuna eh mujassama waɗanda ka ce waɗanda ka sifanta Allah da sifata mutane masu cewa Allah shi na da hannu Allah shi na da kafa Allah shi na da idanu Allah shi na da baki Allah shi na da hanci Allah shi na da kunnuwa wannan su ake ce mujassama laysa kamilihi shay'un Mm-hmm. eh hmm. Hmm. Hmm. fayattabi'unahu sai su bi allansu, su subhanahu wa ta'ala shi kai su aljanna to ana cewa ai ana cewa ai talakawa sun bi sarkinsu, talakawa sun bi sarkin ba biyu suke da shi da baya ba illa dai kawai sun yi mai da'a ina za kuna ina za kuna sai ce wuri kaza don haka ku tafi aljanna za su bi Allah zuwa aljanna wai sun wa Allah da'a sun kai hukunci na Allah Allah ce su aljanna za su sun yi aljanna <laughs> eh watan shi abin ganin halifa na abin aka ce ma halifu kamar alimkali a ce dan jinga dan jinga shi aka ce ma a cikin karatun da mun kai na rana wata yau lokacin da mun kai bayani akan watan inda mutum ya bar zama na tahiya aka ce ya bar zaman tahiya sannan kuma ya bar zaman tahiya ya bar tahiya ko mun ka ce kuma ya bar labdin tahiya labdin tahiya mun ka ce mutahabbi na sai aka yi magana aka ce to ai akwai kabarbari ciki an kiyaye da wannan ko to na tahina ya ta bahasi sai ni tunano da dama dai su kabarbari gaba ɗaya su akwai wanda an akwai malamin sun kata akan cewa watan har kullu takabiratin sunnatun aure jami'u sunnatun shin dukkanin kabarbari na sallah an haga mai su gaba ɗaya dukkanin sunna guda ce ko ko ko wace kabara sunna ce to bisa ga wannan sai maluma suka ce wanda bar kabara guda ba zai yi sajida ba in ma kai sajida saboda kabara guda sallah ka ta ɓaci an san da wannan ko to bisa ga wannan ai an hukuma ga asali asali wasu sun ce sallah babu kabarbari cikin ta da baya kabarbari suka shigo amma da ma akwai zaman ta cikin sallah to bisa ga haka na malum ma abba su kididdigi kabbara ta ta zaman ba cikin ababen da aka kididdiga na sunnoni waɗanda ya kasance da suna bata sallah zaman kabarbari gaba ɗaya irin suna ya zama sunna guda ko kuma a ɗauki kowace kabbara suna to bisa ga wannan sabanin da an kai kaga tunda ya lafiya ce ashe ba a koma gehe guda a ɗabbaka hukunci a kai. yau to karshen dare karshen dare ga karshen dare ga sunna ta manzo sallallahu alaihi wa wasallama watan karshen alhijiri idan alhijiri idan kayan hito alhijir karshen dare na idan alhijiri ke to shikenan su ya ta riga ta yi don haka ashe duk ɗan da an ka haifa gabanin keto a hijir ba a ba shi hukuncin wannan sahiyar da aka yi za a ba shi hukuncin sahiyar da ya kasance ta gabata ba sahiyar da aka yi ba wannan ita ce suna ta mazo sallallahu alaihi wasallama na'am hmm. Hmm. amma ta hanyar wata shan ya Eh. Ah, idan mani ya hito ba ta fuskata aka saba ba mani shi na iya hitowa abinda an kashe nan mani in ya hito ta hanyar jin daɗi kuma jin daɗi wanda an ka saba haka an kace idan mani ya hito ta hanyar jin daɗi lazzatun mu'tadatun jin daɗi wanda an ka saba to shi adda wajibcin wanka amma idan mani ya hito ba cikin jin daɗin da an ka saba ba ko ya hito cikin ya babu wanka kamar yanzu wanda ya kasance shina da ƙazuwa shina susa ƙazuwa shina jin daɗin susa ta an san wani bi susa daɗi gare ta shina susa ƙazuwa har yayi mani wannan babu wanka gare shi ko kuma wanda a bisa ga doki shina sukan doki shina sukan doki shina sukan doki har zakari ne tashi har yayi mani wannan mani babu wanka gare shi lazza ce wanda kasance ba mu'tadiya ba ita ma lazza ta susa lazza ce da ba mu mutadiya ba ko kuma wanda an kawa tsaga saboda jin ciwon tsaga har yayi mani wannan wahala ta sanya shi mani wannan kuma mani na da yake saboda wahala ko kuma shiga cikin wuri mai tsananin zahi zahin na hanyar sa ya mani wannan manin da ya hito mishi watan babu wanka gare shi sai dai akwai awalla awalla ta kare haka nan wanda an ka ba kashi yayi mani ko an haka mai bulala yayi mani to duk wannan dai a jin daɗi na ko kuma wahala ce wadda kasance ba ta waje da wanka amma kuma idan akwai arwallah arwallah ta kare <laughs> sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma